الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرتم وأن لتافي أكيم فصل وأن مالك سوى وليحذر كل الحذر من قصده من قسو التكاثر بكثرة المشتغلين عليه وتعاون لتابي التبيان في آداب حملة القرآن وانا فصل زي ما انا بياني وتجرجئي تروى دكا صورة تروى كل الحذر duk wanda nufinsa don tara abun duniya don kuma shagaltar da mutane zuwa ya karkato da ainihin tunanin mutane ko kuma kallon mutan zuwa gare shi wal mukhtalifina ilayhi da kuma wanda suke saba masa idan kana saba wa jama'a ma za ka samu jama'a hakan nan wal yahdar min karahatihi qira'ati ashabihi ala ghayrihi har yanzu kuma yace wal yahdar ya kiyaye shiga gargadi ne na hazafin wato kar ya nuna ko kuma i mutanensa ɗalibansa su je yi karatu a wajen wani malama suna da irin wannan wani zai hana ya ce karkaje wajen wani eh karkaje wajen wani shi shine wal yahdar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairi to su je su yi abin da malamin yana duk malamin da yake don Allah ce kaje wani ma kaje za ka samu karuwa wajen kaje ko da abin nan amma duk wanda zai je kai mutu muke wannan da muka san haka dalibai nawa suke da wane ne sai zai ce kar ku zo wajen ka da saboda su haka idan an sha gaya mu haka so su dalibi kuma ya san ya fi karuwa fiye da ni a wajena haka sai haka to irin waɗannan abubuwa malama suna da irin wannan sai ko darsan da ake da ake yanzu masallaci da zaka da dinnan wani ya je ya ji wani nashi wani ana fitarwa wani sai ji haushi yana yana dan abun yana jin haushi a zuciyarsa to wannan dama malama suna da irin wannan bala'in kishi kamar yadda masallah da sallallahu alaihi wasallam sun fi sun fi gunsuru wajen kishi da kuma nau'i na hasada malaman su irin wannan Allah sau min mimman yuntafa'u bihi wanda za a amfani da shi duk mutumin da zai dalibi yana gaban ka yace zai je wajen wani wani malamin kaza ya karatu in dai kai kana jin Allah da ce in dai zai karu ka tabbata malamin nan dalibi zai karu wani abu zai karu da wani abu a wajen malamin nan ba shi yaji hana shi, ku ba shi dabi'u na gari wanda malami ya kamata su fatu da irin wannan dabi'a yace kaga kamar yadda na fara yace wa hadi musibatun yubtala biha ba'd almuallimin wace musiba ce babba wanda wani shashi na malamai Allah ya jarrabe su ci jahilin ya sifatu suna da wannan jahilci ba wanda ke da wannan yana da nau'i na jahilci je wajen wani malam tunda kana wajen tuwa wajen je wajen shi ba dai daidai ba yace wa hiya dilalatu bayyinatu min sahibiha ala su'i niyyati yace wannan manuniya ce da zahiri wanda yake bayyane wanda yake nuna wato mumunan niyyarsa ba shi da kyakkyawar niyya wa fasadi qawiyatihi da kuma wato bacin manufarsa akan wace abin da yake kike wata zuciyarsa bal hiya ba ma haka ba hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi yace wannan wata hujja ce yankakkiyar tabbas kawai wata akan rashin shi nu manufansa ba shi da kyakkyawar manufa sai dai dun duniya tarin duniya kawai ko kuma tarin jama'a ko kuma wata daukaka ko shura ba yace على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى يانون كنا بايد المنفى دنيما يردر الله مدوكي سركي فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك كأشي ينا نفن أي ألا نيدا كرمتر وانشي دبي وننون يي حكا نبا بل قال لنفسه أبن ما زي شيء كسا كوي أنا أردت الطاعة ما دون وجه الله سمان دوك وجه وعدا كجي مي نا نفهم بيه يعني غا كران تروان ألا يبنى مكوزة وقد حصلت وقد قصد بقراعته على غيره على غيره زيادة إذن يهكى to ya samu abin da yake so kuma ya ainihin yana nufin karantarwan shi akan waninsa akan alaghairi ziyarar ba in dai wanda yi haka cewa ni manufa ta biyayya ga Allah Allah ya karbi da'a nake ga Allah to in yi haka to ya cimma manufarsa wata yanayi ne ba don neman ƙari bane ala ghairi ziyarar cikin al'ilmi fala atba alaihi irin wannan ba shi da wani abin da za a zarge shi akai akan wannan amma duk wanda yake cewa karku je wajen wani to dama ba don Allah yake yi ba mana ya kara cewa wa qad ruwaina fi musnad al-imam al-mujtama' ala hifdhihi wa imamatihi abi muhammad ad-darimi rahimahullahu alayhi yace mun ruwaito daga musnad na imam al-mujtama' wanda an taru akan hadda wa karfin haddansa da kuma shugabancinsa shine wani ne Muhammad ad-Darimi Muhammad ad-Darimi Allah ya masa rahama yace an aliyin ya ruwaito daga Ali ibn ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda annahu qala yace lalle shi yace aliyin yace ya hamalat al-Qur'an ya madauka wanda suke dauke da Qur'ani wato mahaddisin Qur'ani alarmomi aw qala ko kuma yace ya hamalatul ilm ya ko kuma ali ibn abi talib yace ko ya kuma wanda suke dauke da ilimi i'lamu ku sani fa i'lamu bihi ku san da haka fa innamal alimu man amila bima alima ku san cewa masani shine wanda ya yi aiki da abin da ya koya wa wafaqa ilmahu amaluhu sannan kuma iliminsa ya dace da aikinsa ba maganarsa daban aiki kuma daban ba wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum eh, yukhalifu amaluhum ilmahum yace za a samu wasu mutane daga baya suna ɗauke da ilimi dimbin ilimi ko ina ta ba just ilimi, amma abun ilimin baya wuce aini makwakwar ya nan nan bai ma shiga zuciya balle ya samu gindin zama ayyukansu yana saba iliminsu faɗansu su faɗa cewa kaza kaza kaza sunna kaza kaza sunna shi baya yi kar ku kaza kaza yana yi ku yi kaza ba baya yi وتخالف سريرتهم على نيتهم سدن kuma abubuwan da suke aikata koye yana sabawa wanda suke aikata suna aikata gaban mutane a gaban mutane su nuna abubuwa da yawa su kaza ne kaza ne kaza ne amma na koye kuma ya sabawa haka Allah sawa Allah kare yace yajlisuna halaqan yubahi ba'dhum ba'dan ladi kaman yadda san zamani yanzu suna yin halqoqi suna masu yin wato tunkar wato eh, tunkahun wani wani shashi na kan wani shayi. ni halqa ta ita ce kaza wai ai darasi na an fi jama'a ashine ni kaza kaza ai darasi kaza ai darasin wani ai mutane ba su saduwa inda dai yanzu yake faruwa haka hatta inna rajula har ya kai ga la yaghdabu ala jalisihi an yajisa ila ghairi har sai ga mutum zai fishi akan ya wata rana ya wuce kawai ya ga ɗalibansa suna kewayen wani malami har ya kai shi fishin haka wa yad'uhu ula'ik kuma ya hana ya hana ya bar wadancan yace la tas'alu a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala yace waɗannan mutane ayyukan su baya hauko ina zuwa wajen Allah iyaka nan yaban mutane da ganin mutane na nufansa a nan sakamakonsa ya ƙare a shi ne la tas'aru wata hawa ke a amaru ayyukansu baya hawa zuwa na su suke yi darussa da ake irin na masallaci da ake yi baya zuwa wajen Allah madaukakin sarki don ba kyawun niyya ciki wa qasaha sahha 'an al-imam shafi'i hakan na kamar yanda ya inganta daga imam shafi'i رضي الله عنه أنا يشي رضي الله عنه رحمه الله عنه سوليه وحكي يكن سابه وهكذا ألا ألا يمس رحمه أنه قال للي شيء إمام إمام الإمام الشافعي يجي وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وألا ينسب إلي حرف منه ناسو دس دسون سامني duk waɗannan bayan Allah da suka koyi wannan ilimi yana nufin iliminsa littattafinsa da abubuwansa mazabarsa na so da ba a danganta ilimin nan zuwa gare ni ko da harafi ɗaya da ce imam har imam shafi ne ya fara ba da son samu ne a ce da yake mutum ya san ilimin ne kawai amma kada ya ce imam shafi ne ya yi kaza ba kuma imam shafi ya tabi a kaza ilayhi harfun ko harafi ne daga harafi daya kawai ce wannan rubutun imam shafi'i ne ko kuma wannan maganar imam shafi'i yace da sun samu ne haka ne suna so inji magabata ke sai faslun wa yanbaghi lil muallimi an yatakhallaqa bil mahasin allati warada sharu biha ya dace ga wannan fasalin zai mana bayani ne abin da ya dace ga malami yayi siffantu da da shi ya ya dace da ya malami mai koyarwa kenan ya siffantu da ɗabi'u kyawawa wacce ake wato shari'a ta zo da su wal khisal hamida kuma mafi kyau abubuwan godewa duk wanda ake wato da iya godewa wannan al'amari wace tsabi'a da kyakkyawa abin godiya wa shiyami wanda wace ce ma ɗabi'a ce muru'a ce kyakkyawa المرضية أبو يردى الذي التي أرشده الله إليها من من الزهادة في الدنيا وأن الله يشير يردى وزباينسا ما تقول الدنيا والتقلل منها ما تقرنت أتكين دنيا دنيا نبس بيتنا ولي أبو ميوبا وعدم المبالاة بها دا وأن دا داموا دا دنيا والسخاء والجود ومكارم الأخلاق ما في يوم كوتا دا كرمتي دا كما دبيئو كاوا وطلاقة الوجه ما سسك فسكا غالبين سكويوشي من غير خروج إلى حد الخلاعة بتارد كما موشي إياكا وجن يكيغا كما هو سميبا والحلم والصبر ما زين حقوري والتنزه عن دنيء makasi masu tsarkake kawunansu daga dukkan kaskataccen samu samu wato dani wato duk samu ta hanyar da zaka mutu zai kaskantar da kanshi wulakantar da kanshi shine dani'i al-makasi wa mulazamati al-wara'i wal khushu'i masu lizimtar tsantsaye ne da kuma wal khushu'i da masu khushu'i was sakinati masu nutsuwa wal waqar da masu nutsuwa shi ma nutsuwa ne waqar wat tawadu'i wal khudu'i da masu tawadin tawalu da kuma masu yin abin inja أنا الشاعر ayyana ya yi wa shi gaba ya samu yana cewa wattawadu wa tawadu idan mutum ya kasantar da kanshi wal khudu'i shi ma duk din nau'i da Hausa duk kace kaskantar da kai ne wato wato rashin daukaka wato girman kai wajinabi dhahiki hakan nan malami ya guji yawan dariya wal iksari min al muzahim da kuma yawan barkwanci da yawan ya yawan dariya da kuma yawan yawan barkunci magana ta wasa wal mulazamati al wada'if al shar'iyya da kuma ya ayyuka wacce shari'a ta zo da su duk wato wasu abubuwa duk wanda yake da shari'a ta zo da shi kaga malami yana yawan lizintar su hakan nan duk abin da shari'a ta ta dan tsawatar da bari ko da wani abu wato abun ba shi da nassi na haramun ko kuma nassi na yinsa to idan ya dace da muri'ar siffar mutum mutumi a aikata su na yawan maimaita waɗanda abubuwa kamar mutum mai mutunci ba so ya gan shi yana tafiya yana cin abinci ko yana tafiya yana cin abinci a tsaye ko kuma yana cin abinci a gaban mutane yana yawan dariya da ta wuce misali duk waɗannan ba shari'a ba inda aka cewa cin abinci a waje a gaban jama'a haramun ko nasi haka amma rage daraja ne. har na ce turawa sun ɗauko wasu ɗabi'u yanzu za ga shugabanni haka suke za ga ba za ka taɓa ganin shugaba yana wani dariya har ta tafi da wasu abubuwa kuma a ɗauke shi a nuna duniya ba ba za ga wani shugaba yana cin abinci a gaban jama'a ko yana ɗau kofi yana ajewa yana sha a ɗauke shi a nuna duniya ba suna ci suna shan amma wanda suka suke masu ɗaukarsu ƙwararru ne su masu san wannan aiki ba sa yi wannan ko sun yi sai sun yi editing kafin su nuna jama'a haka da abubuwa da yawa wanda suke shari'a tana su wata ta ƙara wa mutum karanci wato rashin yinsu, su hakan nan kuma yin su wa mutum daraja hakan nan kuma yana cewa ah, na'am ka tanzifi bi izalati al-awsakh ya lazimci ya yawaita wato tsarkake jikinsa daga dukkan dauda wa shu'ur allati warada shar'u bi izalatiha da kuma gashi wanda shari'a ta yarda a kawar da kawar da shi wato gasuka da inda shari'a ta yarda a kawar da shi gashin kai ya wuce misali ko wani abu ne wanda gashin da bai gashin baki ya rufe baki ko wani abu wanda yake shari'a ta yarda a aske shi ko a rage shi bi izalati yace bi izalatiha ka qassu sharibi kawar da shi ta ta hanyar rage gashin baki wa taqlim al-qufr da kuma yanke farajin wa tasrih al-lihya aji gemu wa izalati rawa'ihi al-kariha mutum ya gusar da dukkan nau'i na wato bugu na jikinsa kamar karfi wato dai wari jikin shi wal malabis ko daga jikin tufafinsa duk abin da zai kai ga haka malami malami ya guje irin waɗannan ya ganshi yana kanshi kayan shi fesfes fes wal makruha da abin da ake ki haka nan yana cewa wal yahdar kullal hadar ya kiyaye dukkan kiyayewa min al hasad da barin hasada war riya da kuma yin riya wal ujub da kuma jiji da kai wato kusum ya gamsu da kanshi wa ihtiqari ghairi da kuma rena wani sa wa in kana dunahu koda wani nashi yana kasa da shi ne kar ya rena shi wa yanbaghi an yasta'mila al ahadith al warida fi tasbih wa tahlil wa tahlil kuma ya ya dace da shi ya yawan karanta hadisai yawan amfani da kan hadisai da suke zuwa akan yawan tasbihi da kuma hailala wa nahwihi ma da kuma wani su haka azkar nau'o'ina azkar ambatan Allah wa dawa wa da'awa da kuma addu'o'i daban-daban wa an Allah ta'ala fi sirrihi wa alaniyatihi hakan nan kuma ya zama mai kulawa ga cewa Allah na tare da shi a sirrincinsa da a bayyaninsa abin da zai ya koye ya san cewa Allah yana sane da shi hakan na abin da zai ya a bayyane ya san cewa Allah na na sane da shi wa ba ala zalika kuma ya kiyaye akan hakan nan wa an kuna ta'wiluhu fi jami' umurihi ala Allah ta'ala duk abin da zai awwala zai ya gabatar ya zama na farko abin da zai fifita wato duk abin da zai fifita shi ya zama abu ne wanda yake Uh, yarda Allah Allah yarda da shi idan abubuwa suka zo sun karo abubuwa biyu to wane ne ya fi yarda yardadde wajen Allah to shi zai gaba shi da ta'an yu'awwilu yu'awwil fi jami'i umuri ala Allah duk abin da zai to Allah ne yake gaba duk abin da zai to Allah ne yake gaba kafin na wani ya zo to wadannan abubuwa sifofi ne wanda yake ake su mutum ka na yin ana su mutum ya ya su hakan nan kuma na gujewa kamar yadda da ambata na kazanta kazantin jiki ko kuma ta tufafi da sauransu haka ko kuma a ga malami yana karantar da ku ku ga faracensa zaba-zaba hakan nan na kafafuwarsa da menene kaga ba daidai bane idan ana kallon shi haka kaga ba sawa'un malami irin karantarwa da kiya masallatai ko kuma da a zamanin zamanance aji ba daidai ba ne malami a ganshi da wata kamanni wani kamanni da bai daidai ba wani yaro zai iya dauka wannan kofin wannan ko kuma ya rena shi in wanda yake da kyakkyawar tarbiyya ya rena malami ta ya ganshi da abin da ya ji ba kyau malami yana yi da sauransu haka to ko kamanni ko ɗinkin ma kamannin abin da yake sa a jikin shi da sauransu haka abu ne wanda yake yana da faɗi ƙwarai da gaske irin wannan abu ba kawai yadda aka ambata nan ba mutum ya yi wasu gwamnati ta yi inki da bai kyau ba ko kuma mutum ya sa sa hula ne ko kuma wasu abubuwa ne wanda yake ya saba wa malami da ya yi abin koyi ya kamata ya abin nan ya nuna ga wanda yake koya musu karatun ba sawa'un kuma masallaci haka ko kuma a zamanance a cikin aji ne a ganci dai koyaushe yana kanshi yana fesfes takalminsa mai kyau komi ba za ga wasu eh, faracinsa abin da yin tsoro ya yanke su duk abin da ake a ganci dai fesfes abin da ake so kenan har yanzu yana cewa faslun وينبغي له أن da بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب هذه يا داتي يا كما تذا shi malamin har ya shi da shi ake magana cewa ya zama mai tausayi musassauci ga wanda yake karatu tare da shi kuma yana mai wato karbansu rahab wato mai tarban koyaushe wanda ya zo masa hannu biyu kai da kuka kaza a'a ya karbe shi hannu wa yuhsin ilayhi kuma ya kyautata masa bi hasbi halihi gurgudun dabi'ar da mutumin ya zo da shi in mutum ya zo karkar kamar nuna da wani idan rashin ladabi haka ga haka jawo haka karkar haushi in wani mai abin nan ne haka wanda yake ji tsoro da yawa kaza kaza a a kanka damu wannan ba wata damuwa wannan kaza karatun kaza haka dai kamar yadda dalibai su kasa. wani zai zo kawai zo kai tsaye wani kuma ya shiga ba wani ba hanyar yaya me ake bi idan Allah kaza kaza kaza to shi ma gwargwadon ɗabi'arsa za ka bi da shi haka wancan da ya barbar farko kuma haka karka haushi kai ya baka da hankali ba a karka shi haka gurgudan wanda ya shine ya bi hasbi bi hasabi halihi kowa yadda muka bambanta dabi'unmu mu to kowa zaka kai masa kyakkyawar dabi'a yadda hakan nan zaka dawo da shi akan hanya shine yake kafar ki cewa fa qadar waina an abi harun al-abdi qala kunna na'ti aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu فيقول مرحبا بوصية رسول rasulillah sallallahu alaihi عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتوكم من أقطار الأرض يتفقهون يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا فاستوصوا بهم خيرا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وروينا نحوه نحوه في مسند الدارمي an abi dardai radiyallahu anhu yana cewa qala yana cewa mun ruwaito daga wato abi harun al-abdi qala yace kunna na'ti abu sa'id al-khudri shi yake ba da labari muna zuwa wajen abu abu sa'id abu sa'id al-khudri wannan sahabi Allah ya masa yarda muna zuwa wajen shi wanda darasi shi abu harun ne yake bada labari sai yana cewa abu abu darda abu na sa'id al-khudri yake ce musu marhaban fa yaqulu marhaba sai ce musu marhaba da zuwa bi wasiyyati rasulillah ina ina marhaba wato ina habtan wato na habtan ku menene da wasiti mun sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ai haka domin ko yana cewa innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala yace innan nasa kusancewa mutane suna zuwa muku lakum taba'u mutane su ta zama masu bin ku ne wa inna rijalan akwai mutane da za su zo ya tuna ya'tunakum za su zo muku min aqtaril ard da kuma sas za su zo muku ta ina duniya yankunan duniya daban-daban za su zo muku yatafaqqahuna suna neman ilimi fi dini suna neman sanin addinin su fa idza atawkum idan suka zo muku fastawsu bihim khaira kun ku yi musu kyakkyawan wasiki ina hore ku da kyakkyawan ɗabi'a da su in ji masallah alaihi wasallam ita wannan kuma wannan hadisi imam tirmidhi ne ya ruwaito da ibn majah da kuma wani su hakan na kuma yace mun haka a musnad ad-darimi wanda kuma wancan na wajen da musul a daribi abin jarda'i na ya ruwaito kwatankwacin da irin wannan bayan irin wannan ne fasalin gaba shi ma da har yanzu yana cewa faslun wa yanbaghi an yubdal an yabdula lahum nasiha fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم كما ya kamata ya wajaba kuma ya kamata ga ma shi malamin har yanzu da malamin ake yayi matukar iyakar kokarin sa albazur shine yin kokari na wajen yin nasiha domin kuwa musalla alaihi wasallam yana cewa addinin gaba daya wato addinin gaba daya nasiha ce nasiha ga Allah da littafinsa wato ƙur'ani kenan da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni da kuma ammatihim bayan Allah kwasu dai wato kowa da kowa kai shi na ammatihim nasiha lillahi shine umurnin Allah da haninsa littafin da abinda littafin sa abinda ya zo cikin littafin sa shi ma umarnin Allah ne ta hanyar littafin da muka san umarnin sa zakuwani sa hakan nan da kuma da kuma koyarwar mun sallallahu alaihi wasallam shi nasiha da wani rasuli da kuma nasiha ga shugabanni da kuma ya abun nan ya kowa yi kowa da kowa shi na ammatihim gamamme kowa da kowa ke wannan hadisi wanda ya shahara kowa sani a bakin dalibin ilimi wanda imam muslim ya ruwaito hakan nan kuma ya yi sharhin nasihar da aka ji lillahi wa rasuli wa imaji da sauransu dinnan ya ƙara bayanin wa minan nasihati lillahi da cikin nasiha ga Allah da ake nufi ta'ala Allah Allah madaukaki yana cewa wal kitabi da kuma littafinsa ikramu qari'ihi wa talibihi kun ji cewa nasiha ga Allah da kuma littafinsa wato da ya dunkule su wato da ya dama littafin ma siffa ce wato Qur'ani kenan siffa ne na Allah ba halitta bane shine mai girmama makarantan littafinsa da kuma masu neman karan iya karanta littafinsa ikramu qari'ihi shi makarantin wa talibihi da kuma talibin mai neman ilimi wa irshaduhu ila maslahati shine nasiha ga Allah har yanzu masa nune wato shirar da shi zuwa ga abin da yake maslaha rayuwarsa war rifqi bihi da kuma tausaya masa wa musa'adatuhu ala talabihi da kuma ka tsaya kana taimaka masa ta hanyar yadda zai samu ilimi bima amkana gurgurdan iyawarka kaga yadda Allah ya ce mu fahimtar mu ya bambanta daban-daban wani yana da saurin fahimta wani yana da hankali hankali sauransu haka to kowane ka sa shi hanya ka taimaka masa gurgudun ta hanyar haka shi wanda zai gane abu wannan kuma ta hanyar haka to kowa da hanyar da zai iya ganewa ka taimaka masa wa ta'lifu qalbi talib da kuma wato janyo ainihin kwantar masa da wato kwantarwa ɗalibi zuciyar ɗalibin karka tayar masa da hankali kwaɗaitar da shi in ya ga abu kamar yana ba iya ba ɗalibai na wani nan? allah ya sa da ba tafiya ya yi ba allah ya sa ba gudu ya yi ba wani wani ku su abokan za su sani da ya zo nan da kyakkyawan gemu haka har ma na ce ba shi kai ustazu ne to da ya yi ya karanta a tuna fatiha mun ta yi da fatiha ba shi sake dawo to ka gani to ai dai wani ne da ya kan don Allah ya kamata ana fatiha wallahi kurakure ba kaɗan ba a fatiha in ka gan shi kuma ya ci gastas kana nan ko ko ba ka na lokaci wallahi ka gan fatiha ma Allah yadda ya karanta fatiha da kai mama wallahi ihdina siratal mustaqim bai san min ba mustaqim Ina fada kadin mm, mm, wato abubuwa da faciya mala da aka yi masa gyara ga gaskiya an kidawo kana ko ka gani ka ga irin wannan saboda Allah da wani ne wallahi zai matsa har ya bi ni a gida wallahi na sanar da walibi haka ya bi ni ni kame ni wani malam gaskiya da Allah yayi kuwa yayi ta yayi kuwa faciya an gyara maka gudu ka kidawa ba fatiha akwai sallah ne ka ji ba mara bai sake dawo ba fa Allah sa da ko tafiya yi amma inda haka ne kaka kama matsala ce wa an yakuna samhan bi ta'limi ya zama kyakkyawar ɗabi'a wajen karantarwa wasu fi rifqin a cikin tausasawa mutalaffifan rungume a cikin taushi da mutum ba mai zafi ba wani wani da haka ba zan za ku dago shi wato yana da halka haka yana haka wallahi malam halka ba irin yara ba irin abu da ba halka ne irin da haka yi muyan mu haka mm. wani sa'an ka wani ma ya girme ka kana kuna halka haka amma wallahi har da har da har da dorina wa abu da dinshi billahi ne kuma wani lokaci sai ce shi bai da kace sa shi yusu ibo musu ruwa ya sa ba aiki kamar yadda dalibi ka sa dalibi ya kafa ruwa bai da ruwa a gida a cika fasa durom durom a gida kamar da aka gada zan samu cewa ban da ruwa a gida kowa ya jari da mai ruwa Walla ga yake musu a gare ta to ya zai mai gudu ya gudu wani ya wani yayi ta kuka sharaf sharaf wallahi gurin da ya buɗe hakin hakara ruhin haka karatu kaga yayi ta kuka yayi ta kuka ya karkada haka da ma da sauransu haka to shi haka Allah ya shi wallahi dama dalibai dabi za ka dalibai sa haka sai su gudu dalibai sai su gudu wallahi malam wannan ba abun nan bane ba wani ba wani sanad sanad ba gani sai abun nan kawai wanda ba duk ma wasu ma kun san su eh, ba a san zurfa ba har a gano a gano su to saboda haka ka zama mai abun nan yawa yana cewa wa muharridan lahu ala ta'allum da kwadaitar da shi karka wata rana ka iya wannan ba wani abu na wallahi ni na sha wuya fiye da haka kaza kaza kaza to zai ji daɗi akwai lokacin da muke karatu muna zuwa abu shi wani abokina ne Allah ya muke shi ta hanya ta wato shaidani yana so ringa shi muna dawo mun yi karatu asuba muna tahowa yana cewa malam kai ka ga balarabe ne ni ba ni ba karatun nan ba zan iya shi ba da Allah ba zan iya ba wannan ba zan taɓa iya yi ba ni na fasa yace ce abu da Allah ka yi haka ka daina haka daina haka wallahi sai shi ya bada da ya fasa karatu amma wallahi da aka yi muka ci gaba ku ci gaba da ya samu Qur'ani akwai wani haka idan muka karatu ta shafi ya zo ya tukuka sai tukuka sai tukuka anya dama Allah ya ce ya zaɓi wasu ni ba na cikin wanda aka zabe su kaza kaza ce subhanallahi wannan shedan ne wanda ya zaka faɗi wannan magana kaza kaza kaza kaza to shi ma dai ya samu rabonsa daga baya ma samu ya samu ya je hal daura ya ya samu zuwa saudiya shi ma galibin zaka yana gombe ire-ire haka ne mun yi karo da iri waɗannan ɗalibai iri masu haka to daban-daban to in ka kaga ɗalibi yana da wato wani dalibi za ga kai da kana karantar da shi za ka gane cewa yana da fahimta zai iya shi ba zai san cewa zai iya ba to a nan za ka jawo shi za ka jawo shi kaza kaza har ya iya wallahi akwai wani dan wato yana nan dan yoruba a kaushe iman idan yana magana ko hausan ne tsami yana magana balle ya faɗi harfin na larabci wallahi malam in kaga yanzu ya zama fiye jiki na madina ya zama mahir bai manta da abin nan lokaci lokacin da in ya faɗa ma in ba abin da ka daure ba za ka yi dariya in ka karanta in ya maimaita abin da za ka faɗa irin ka ji a billahi a'udhu lada a din nan da haka din nan sai wasu sai da fashe dariya yara ma suna masa dariya a class amma wallahi ya zama godi ya zama abun nan gaba ɗaya ya gama da first class har ya gama fiye eh, in sha majina. madina wallahi shi su su suna da wannan shi ana masa dariya su kuna min dariya ko kaza kaza ba haka kaza ba dan iya ba kaza kaza to ya zo ya bi ya bi su duka wallahi وينبغي أن يذكر أن يذكر فضيلة ذلك ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته ويزهده في الدنيا kaga ya kuma ya kamata ya ambata ya riga tunatar da shi kai ba ka ba ka zama baya maka wahala ka aiki ba ka nan da za ka iya kaza ya nuna masa wata falalar da Allah ya bashi dai zai ƙara masa nishadi ai malam ma zai iya malam ce zai iya maka kaza kaza malam ma ya ce na kana da murya ba kana da harshe ko kuma kana da makari kaza kaza ko da ma kwadaitarwa ne ko da ba hakan ba misali ne har ya kai ga in ka ga a wata alama na iya karatu tare da shi za ka samu wani yana da alamar son karatu amma wani bai da alamar son karatu to duk wanda yake da alamar son karatu kana yi zan za ga yana da abin nan To wannan kwadaitar da shi ta hanyar karfafa shi ta hanyoyi daban-daban gurgudun abin da yake koya wa yuzahiduhu fi duniya kuma karka damu da duniyar da kaza kaza kaza wada kaza wallahi da kaza kaza sauransu haka wa yasrifu anil rukuni ilaiha ya kabbarin kawar da shi daga dogaro akan duniyar nan Wa i'tiza wal ightirari biha da kuma ruduwa da duniya ya ruku cewa irin ka yanzu kai kana angon kana kai ne limami a kai ne kaza kaza a ce yanzu ka zo ana karanta daga fatiha kaza shi dan zai ga masa kaza kaza kai yanzu kaza kaza yanzu irin manyan mata da ce yanzu ne yaushe aka haife ku kana na ina limanci to shine dadewa shine uh, gwaninta ko kuma rashin dadewa to shine ruduwa kenan al ikhtirar biha ya rudu da yanda aka dauka shi kaga mutane bana yake cewa da bana yake cewa dalibai suna da wani abu nan karka yarda su dauka ka su tura ka sama sama sama sama sun dago ka abun suke nema babu wallahi wajen aje ka ba za su aje ka ba sai su tare kawai sake ka fadi kawai ga ba kowa guza da kai kowa ga ka kare bayan ka ba kare ka ga gawa yawo ka aka suke ya yanzu na musamman ma malamin ungiyoyi gara mu da muke waje din ma abin da bari mu ni bana shugaban wani reshi ko kuma anguwa amma shugabanni ne wanda suke ƙungiyoyi, wallahi an kai su an baro su da yawa wasu muna mun yi karatu da ba su yi karatun ba amma ɗauki shi ne shugaba kaza shi ne za a tura shi abubuwa kaza wallahi a tsarar azumi lokacin azumi na biyu wani yana tafsiri yana tara mara yana tafsiri a yana wa mata tafsiri wallahi a wasu billahi na shirin da abin da ayar take faɗa daban shi yake gaya musu daban wai dole sai yi tafsiri dole ne abinda Allah ya jarrabe mu kasar nan kenan wallahi yawan tafsirin wallahi ba ne bane wallahi ba ne bane kowa kawai da la'asar ko da abin kowa kawai dole shi tafsiri kuma sallah ba sai yi babin na fata ba da ya mu rabana sai da tafsirin ba? kowa sai tara mata ne wannan iya gani shi shi sai tara mata da yake mata yan kuyoyo ne za su taro duk abin da ka faɗa shi kenan kuma kaza kaza za su dan taro abu abu wallahi malam har da kobar din sai ana sa shi ban manta ba da ayoyin ba wuraren da yake fada Allah ya yana cewa innal ladina zalamu dhanuba mithla dhanubi ashabin fala yasta'jilun wallahi dhanuba ya fasara shi da dhunubi dhanu kuma nasibi rabo ne to e wannan wannan ban manta da wannan ba duk wurare da banda wani yana karanta wani ma ya dauki fasaran gumin nan har bai kamera yana dauko yana karanta Hausa kawai fassara kuma na hausan nan shi ne yake karanta yake gaya wa mutane in ka iya larabci ka ɗauko ibnu kasir mana ko mene ka karanta faɗa fassara sa dole ne wai ya zama dole ne wayan na yana cewa ويذكره فضيلة الاستغال بالقرآن يتنتر da cewa falalar da yake cikin ya shagaltu da ƙur'ani mutum ya shagaltu da ƙur'ani ko yaushe akwai falalar mai ɗimbin yawa cikin girman gaskiya cikin wasa'ir ilm da kuma san ilmomi na shari'a ulum shar'iyya wa huwa tariqul arifin ne tafarkin masana wa ibadatillahi salihin da kuma tafarkin bayan Allah salihai wa anna dhalika rutbatul anbiya alaihi salatu wassalam shine matsayi na annabawan Allah wanda tsira da amincin Allah tabbata gare shi lokaci ya yi yanzu lokaci ya cin da